abin da abin takaici ne gaskiya a Kano da farko an fara zanga-zangar cikin kwanciyar hankali amma kafin ɗan lokaci kaɗan abin ya rikice wasu sun fara ƙona tayoyi akan titina daga nan za ka ga gurare daban-daban hayaƙi na ƙona taya to daga wannan ma kuma kawai sai abin ya zama an fara farfasa shagunan mutane ma duk da cewa akwai masu manyan shaguna da ka ajiye a 'yan tauri da jami'an tsaro su yi musu gadi amma kuma duk da haka abin gaskiya bai amfana kusan wani abu na azo a gani ba domin duk da haka an yi ta farfasa shagunan mutane E zango kamar rahotanni na nuna cewa an samu asarar rayuka kamar me gaskiyar lamarin? E gaskiya ne an samu asarar rayuka amma yanzu ba zan iya tantance mutum nawa ba ne. Tunda abu ne guri-guri kuma kaga sai hukuma ta fitar da akalma sannan za a iya tantancewa. domin akwai su kansu jami'an tsaro akwai rahotanni da suke nuna an illata musu mutane kuma su ma akwai rahotanni da ake zargin sun yi harbi inda zaka ga ga mutane nan cikin jini ana zargin harbin su aka yi wasu sun mutu kuma akwai marasa lafiya sosai a asibitoci eh, kuma na ga wasu jami'an gwamnati, da wasu lambobi da na gaggawa na neman daukin gaggawa eh, kamar ina da ina ne lamarin ya fi kamari alal misali a kanan gaskiya inda ya fi kamari akwai kan titin zuwa gidan gwamnati da kuma bakin kofar gidan gwamnati akwai wani shatale-tale da yake kallon kofar gidan gwamnati a nan aka yi dandazo to akwai ita wata hukuma ta ncc da ba ma bude ta shirin bude ta gama zuba kayan aiki tana kusa da gidan gwamnati. sai aka yi amfani da wannan damar aka cinna mata kuma aka ɗebe kayan da suke cikin ta da kwamfutoci da kujeru da sau da batira da sauran kayan aiki da suke a ciki banda wannan kuma akwai shaguna da yawa da aka ringa farfasawa ana kwashe kayan biki. Sannan kuma shi kansa gidan gwamnatin an saka tayoyi a bakin kofa duk da dai ba su samu sun kutsa cikin gidan gwamnatin ba. To Nasir Zango gwamna Abba Kabir ya fito ya yi jawabi haka kamar ina ne mai da hankali jawabin nasa? Yawwa ya karbi a bakuncin jagororinsu wanda zanga-zangar a bakin kofar gidan gwamnati ya fito tare da 'yan jami'an tsaro kuma musu dogon jawabi inda yake bayyana cewa hakika ana cikin yunwa da tashin hankali amma duk da haka bai kamata a mai da abin ya zama na tashin hankali ba su ya kira gare su cewa su kwantar da hankalinsu ya karbi kuma takardar su yace zai miƙa wa shugaban ƙasa bola amma ya ma bayyana takaici zargi waɗansu masu neman kano da tashin hankali da cewa su ne suka rikitar da zanga-zangar suka mai da ita tashin hankali da kuma tarzoma. To ya zuwa yanzu me su kuwa jami'an tsaro suke yi? Da yake abin ya rikida ya koma tarzoma daga talmana. Eh, abin ya riga ya zama tarzoma dama ba wani boye-boye a cikin wannan, amma jami'an tsaro suna zazzagayawa suna ɗaukar matakai kuma har sun ka fara kama waɗansu. dan ɗazu mun yi magana da shi kakakin rundunar sp abdullahi haruna kiyawa ya ce mun sun kamo waɗansu masu tasu ta yadda zaune tsaye kuma sun kamo waɗansu da suka yi sata kayayyaki suna a ci gaba da kamawa akwai wata hukuma ma a can wajen gidan sarkin kano eh, hukumar ɗabi'i ta jihar kano to ita ma an farfasa ta an kwakwashe kayayyaki kuma babban abin takaicin shine yanzu a wasu guraren kamar unguwannin masu kuɗi an fara barazanar fasa gidajen mutane ma ba hukumomin gwamnati ba domin a yi musu sata